to yau za mu yi majalisi na takwas cikin majalis mu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau takwas ga watan ramadan hijira ta dubu ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wadda sai daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu da da biyar ta miladiya za mu tashi aya ta 68 insha Allah a cikin surat yasin ga tambaya da yan uwa tambayoyi da yan uwa suka turo wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya Allah ya ji dan hajiya amin yace tambaya akwai storekeeper ne a kamfani wata rana electrician na contract na kamfani na kamfani din ya zo ya nemi stockkeeper din ya ba shi wasu cables da an riga an yi amfani da su saboda ya sayar da su dalilinsa shi ne ai kamfani din sun dauke shi contract amma sama da wata hudu ba su biya shi ba wanda ya kai stockkeeper ya amince da hakan daga bisani aka turo masa shaya nasa daga baya nadama ta kama shi stockkeeper din ganin cewa ya ci amanar kamfani yanzu yana so ya mayar da kudin zuwa ga kamfani kuma baya so ya faɗi kudin menene saboda yadda aka bashi saboda yardar da aka bashi za a daina to yaya zai yi to yayi nadama ya tuba zuwa ga Allah haƙi dole ya fitar da shi haƙi dole ya fitar da shi don ya ci haramun ya taimaka a cikin saɓon Allah kuma wannan dukiya wadda ake dukiya ce wadda take ta haramu idan ya ci ya ci haramu kuma tun da ya riga ya ci din sai ya fitar da shi ya dawo musu da haƙƙinsu idan yana gudun cewar mayar musu da haƙƙin zai kai ya zuwa ga barna wadda ta fi barnar rashin mayarwar to sai musu sadaka da niyyar kan cewar Allah maɗaukacin sarki ya kai su ladan domin wannan asali ne wanda mun sha ambatonsa a majalisi irin wannan bisa hadisin da ya zo tsakanin wannan a tabi'i din da kabiyarsa tare da amirul mu'minin mu'awiyar ta bin abi sufyan da fatawar da aka yi masa kan gulul da ya yi wato da ya yi kwange a cikin ganima wanda ba zai iya sanin suwaye za a mayar musu da haƙƙi ba to a cikin irin wannan idan baka san wanda haƙƙi nasu ba baka san masu haƙƙi ba da za ka iya mayar musu to in kai sadaka wannan fatuwar wannan sahabi a fatuwar wannan malami daga cikin tabi'ai ta nuna cewa asali ne da suka yadda da shi kuma mu'awiya ya amince da wannan hukuncin nasa to haka dalika za mu iya kiyasin wanda ya san mai haƙƙin amma ba zai iya mayar masa da haƙƙin ba saboda gudun wata ɓarna wadda yake za ta iya sa fiye da ɓarnar wato mayarwar to a lokacin nan sai a yi amfani da wannan ya zamanto ya musu sadaka wallahu ta'ala a alam wani mutum eh ko ba musulmi ba ne in ake sadaka za ta amfani shi a nan duniya lahira ne ba za ta amfani shi ba eh, ko a nan duniya ne sadaka za ta amfani ai kafiri yana amfanuwa da sadakarsa da ya yi a nan duniya shine Allah zai iya masa insani zai iya masa arziki amma a lahira ne Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura eh, a lahira ne ba zai amfani shi ba to sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya ji dan hajiya amin malam akwai masallacin da ba sa shafa'i da wuturi bayan an gama tarawih ya matsayin falalar yin tarawih tare da liman har ya idar na ji kace in ana tarawi da mutum sai an yi shafa'i da wuturi sannan ya shiga cikin falala eh to idan su ba sa shafa'i da wuturi kawai su din suke yi fi sallama to ai duk wanda ya salla tare da limamin ya yi salla tare da limami har aka gama kuma ya samu wannan ladan in ya so in ya koma gida sai ya je ya yi sai ya je ya yi shafa'i da wuturinsa amma yin haka da suke yi ya saba abin da yake sunnar musulmi sunnan musulmi a cikin sallar tarawih tun daga zamanin na Umar lokacin da ya hada su a kai shine ana hada ta tare da shafa'i da wuturi sai dai kuma in suna yi ne domin wata maslaha to sai su auna su mm. gani duk da yake ba wannan ce tambayar ba mm. amma in dai za a bi abin da yake shine maslaha a yi tarawih har da shafa'i da wuturi shine aula don haka aka assasa ta kuma haka aka rinka yi a biranen musulmi har aka gaje ta jama'a bayan jama'a har ta kawo wannan a zamanin da muke ciki a zamanin saidina a zamanin su imam malik raka a kamar yadda na ambata muku raka a 39 ake yi 36 tarawih uku shafa'i da wuturi bai na ma mutanen makka suna 23 fi tarawih 20 fi shafa'i da wuturi a uku saboda haka ayi tarawih kawai babu shafa'i da wuturi yi. yayi yi ramadan ne eh, ya tabbata qiyam ramadan ne to amma an bar wani juzu'i na qiyam ramadan din shine alwitir eh, an ƙyale kowa kenan idan yaje gida ko kuma an yi sallama a cikin masallacin ya tashi ya shafa'i da wuturinsa eh, sannan yace malam ya kamata a yi da alqur'anin da ya tsufa ko ya ya kamata a yi da alƙur'anin da ya tsufa ko ya cicire ko aka sace ko aka sake sabo ba laifi a ajiye shi ko da ba a karantawa Allah ya saka da alkhairi a sharuwa lafiya a idan ya zamanto ba za a iya amfani da shi ba to sai a yi abin da zai killace shi daga cikin abin da zai killace shi yadda malamai suka faɗa shine za a iya ƙona shi sannan tokar abin ne ta a waje wanda yake mai tsarki ba waje wanda yake ake tattakawa ba kuma alal misali a cikin a cikin lambu ko a cikin fulawoyi za a iya sanya shi a tona a sanya tokar a nan wajen duk wannan yana daga cikin wato kokari da isa matuƙa wajen tsare alfarmar alkur'ani da rashin bijirar da shi ga abin da zai tozarta shi ko mutum ya wula ko kuma a wulakanta shi wallahu ta'ala a'lam bismillahir rahmanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكفه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن السبيل لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين نعم الله يكي ومن نعمره ننكسه في الخلق وانا دق مكا راية دشي مكا تسوي تراي وسا ننكسه في الخلق to za mu juyar da shi baya a cikin halittarsa ya koma daga ƙarfin samartaka ya zuwa ga raunin tsufa afala ya'qilun dan me ba sa hankalta wato dan me ba sa hankalta akan wannan suni'i na Allah jalla wa ala wannan yana ɗaya daga cikin wato janyo hankali ya zuwa ga ganin kudurar Allah da kuma sallama mace sha'anin Allah da ganin ikonsa da kuma ganin ayar da Allah ya sanya akan yadda matakan da ɗan adam yake shiga a cikin rayuwarsa take الله الذي خلقكم من بعث ثم جعل من بعد بعث قوة ثم جعل من بعد قوة بعثا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Allah ya halicce ku daga rauni Allah ya halicce ku daga rauni shine raunin farko raunin jarin wato launin da kuke jarirai don wannan rauni ne da mutum ba zai iya rayuwa ba sai da kulawar mahaifiyarsa da kuma kulawar mahaifinsa a ja'ala min ba'di da'atin quwwa sannan Allah ya sanya bayan wannan raunin ya sanya karfi shine ne karfin samartaka da gwarzantaka tun daga lokacin da ya zamanto mutum saurayi dan shekara goma sha takwas har ya zuwa lokacin da zai zamanto gwarzo zuwa dan shekara hamsin da biyar sannan kuma bayan nan sun maji alamin ba da kowacin za'afan wa shaiba sannan ya sanya bayan wannan karfi rauni da furfura rauni na ƙarshe to wannan a aya ce ta Allah da take nuna kan cewar baka da iko akan rayuwarka duk wanda yake inda zai so da ba zai sofa ba shi yasa zaka ga ai ta fenti ai fenti daga an ga furfuran nan ta fito ai ta fenti ai fenti saboda ba a santa ba a san tsufan nan رأينا الغواني الشيب لاح بأعرضي فعرضنا عني بالخدود البواسر وي إما تا سنغا فرفرة تازو ساجينا يذكرن كوشي و da kuma su wato irin daga kan budurwa din nan kan cewa kar ma ka kalle ta kai ba abokin maganar ka bane to dan adam baya san tsufa to amma gashi Allah ya wajabta shi dole sai ka tsufa dole ke ka tsufa shi ba shi da magani abinda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan kowace cuta Allah ya sa mata magani illa tsufa da mutuwa babu magani akan wannan saboda haka waɗanda suke wahal da kansu wai za su maganin tsufa sannan kuma suna ta kashe kuɗaɗe da yawa ana bincike cewa wai za a yi maganin tsufa sun dai ce dai wai yanzu bincike a cikin stem cell science da aka yi da bincike akan genetic engineering ya sa akwai abubuwa da ake yi wanda zai sa wato maimakon mutane ya zamanto rayuwarsu iyakarta in sun dade su kai shekara 90 wai nan gaba bincike zai kai rayuwa ta kai shekara 110 ko 120 to daga nan kuma sai ne kama annabi musa ne da aka zo za a ɗauki ransa da aka zo za a ɗauki ransa baya so sai Allah ya tura masa mala'ika ya ce ka je ka tambaye shi nawa ga ya sanya hannunsa a kan wato rago inda hannunsa ya rufe na gashin ragon nan na adadin gasu suka na ragon za a ba shi adadin ya zamanto shekarun da zai rayu kenan a duniya ya ce to Allah bayan nan kuma sai ne ya ce sai mutuwa <laughs> zai ce to gara ma ta zo yanzu to wannan a kun ga aya ta farko kenan aya ta biyu ya nuna kan cewar Allah bai yi ka dan ka dawwama anan ba Allah bai yi ka dan ka dawwama anan ba saboda yana da manufa akan akanka yana da manufa akanka saboda haka dole haƙƙinka ne in kana da hankali kai tunani me manufar Allah akan to zaka gane manufarsa shine hisabi ya raya ta ne ya halice ka ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yayi muku jarabawa ya ga suwaye suka fi kyakkyawan aiki to wannan ba wanda yake da ikon yayi wannan sai Allah kamar yanda ba wanda yake da ikon ya tsayar da shi idan da akwai wanda yake da ikon ya tsayar da wannan agogo ko kuma ya tsayar da wannan jirkita ta jiki da yayi amma haka Allah ya sanya ɗabi'ar cells in jiki haka za su rinka saki haka za su rinka saki ka gani a idan ka haka za ka gani tukuna daga ka wuce arba'in din nan sai ka ga sai ka so masanya a kabarau menene wato wai wani an ce masa ai masa kabarau wanda daga cikin malamai na wannan garin yake cewa to wane da kuka ga yana tafiya kamar yana koyan tatata wannan idanun wannan tafiyar ta sace ai ta munzarin ce munzari wato tabarau daga minzar eh, daga nan za a so magani tun daga shekara a bayan daga arba'in ike fara ja baya waɗansu su ɗan wuce su ƙara shekara biyu shekara biyar to sannan daga gwiwoyi da ji sun zo wani lokaci kuma idanun ka rinka ganin waɗansu abubuwa ba yana ba haka za ka ringa ɗin waɗansu dot dot suna yawo a can cikin ƙwaƙwal a can cikin idanun nan akan retina za ka ga retina wani abu suna ɗan ɓamɓarewa suna ɓamɓarewa ba wanda ya sai shiga cikin retinan ya cire su ya mayar da su ya manne haka za ka haƙura su ai ga sunan ko ta ina a jiki ko ta ina to shine nuna kisu fil sai mu juyar da shi baya a cikin halitta wato daga karfin samartaka zuwa rauni kuma shi ne ma za ka ga wani lokaci har mutum har wajen hankali sai zama to tamkar yaro tamkar yaro sai ka ga idan ya kuzo hannunsa yana yana rawa yana so ya sanya yana so ya sanya ya sanya mazagi na wando sai jikansa ya zo ya ce kai kawo in sa masa wai ba zai iya ba shi ku zai yi dariya ko ya yi magana a ce masa a kai baka gane ba wannan ba haka abin yake ba wato ana yin tunaninsa ma yanzu ba daidai yake ba shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yake neman tsari daga gare shi shi ne min an yurda ila arzalil umur daga wato mafi mafi wulakancin shekaru lokacin da mutum zai zamanto rai ko kai mutu kakwai ah, ba shi da wani bai san ma me sai dai a zo a shanya shi a hantsi a ɗauke shi tunanin ga baki ɗaya babu shi kuma wannan sanin wannan hakikar shi yasa malaman hadisi domin su tsare ilimin hadisi suka ce daga cikin illa da take zuwa ma masu riwayar hadisi akwai al-ikhtilaf wato jirkicewar tunani jirkicewar hankali da raunin tunani kaga mutum yana da hadda yana da karfin hadda amma daga baya ya manta hadisansa to duk waɗanda suke wannan malaman hadisi sun san su sun san su jarabta su suke yi su gani yana nan lafiyayye yake ko ba lafiyayye ba daga ciki akwai waɗanda suke 'ya'yansu da suka gano jirkicewar hankalinsu don kada su zamanto an aibata su an rubu an kiyaye kan cewar sun koma sun zamanto masu rauni a haddasu sai su hana su riwayar hadisi kamar yadda ya faru da jarir ibn hazin jarir ibn hajji yana daga cikin manyan malaman hadith amma ɗansa wahab ibn jarir da ya ga tunaninsa ya so ma rikicewa in ɗaliban hadisi masu neman ilimin hadisi masu riwaya sun zo sai ce a'a sai hana shi riwaya saboda kar a same shi yayi kuskure wannan duk akan abu ne wanda yake na hakika amma malaman hadisi sun yi amfani da wannan ba su ce a'a ai wannan ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tsare hankalinsa zai tsare tunaninsa ba zai yi mantuwa ba ina akwai ɗabi'a akwai wanda akwai sa'id ibn abi aruba wanda ya rinka yin waka kamar waka kananan yara kuma babban malamin hadisi ne saboda tani ya rikice tsufa ya rikita shi akwai su da yawa to har littafi akai wanda aka killace waɗannan ruwa الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات من الرواة الثقات wato waɗanda suka jirkice daga amintaccun masu riwaya wanda tunaninsu ya jirkice duk domin me domin a tsare hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk waɗanda waɗanda za su ga suna magana akan suka akan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda malaman hadisi suka bi wajen tantance ingancinsu da idan suka ce hadisi ya inganta babu ka fahimci ma me suke nufi da hadisi ya inganta sai ka tsaya ka karanta abinda suka yi sannan za gani da yawa da yawa waɗanda suke aka ringa ɗaukan maganganunsu daga cikin kafirai wanda suka ɗauki suka daura suka ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yanzu 'yan koransu daga cikin gurɓatattun musulmi suke ɗaukan waɗannan maganganun suna nema su yada don su jefa shakka a kan irin su sahihul bukhari su sahih muslim da sauran littafan sunna yayin da su kuma almajiran almajiransu waɗanda suka yi karatu a wajen kakanninsu a kafircin amma yanzu da suka zo suka karanta musulunci suka karanta littattafai wanda su waɗancan kakannin ba su karanta ba na abin da hidimar da malaman hadisi suka yi suka zo suka juya akalar suke raddi kan waɗannan kafirai na farko wannan ba abu mamaki ba ne su ‘yan wato su waɗanda suke turawan irin su harold mosky irin su scott lucas irin su abraham jonathan brown da makamantansu da jim ball waɗanda suka zo suka samu damar karanta tafan hadisi na asali suka ga abin da su waɗancan waɗanda suka rinka suka a kan hadisai suke ganin kan cewa duk tatsuniya ce suke musu a kan abubuwan da suke suke sukansu suke nuna jahilcinsu da rashin saninsu saboda ba su samu sos kaza ba ba su samu sos kaza ba ba su samu kaza ba suke kidaya musu to abin mamaki wai su kuma musulmi wai suke karanta abin da waɗancan waɗanda waɗannan jikokinsu suke musu raddi su kuma suke ɗaukansu suka sallama suke nema su yaƙi sunnar su kafiran yanzu su ne suke ba da kariya ga sunna kuma yanzu wai su waɗanda suke su ne rubabbun musulmi suke ɗaukan abin da waɗannan oriental suke suke yaƙi da sunna wannan bai zama to irony ba amma abin da yake faruwa kenan so da haka kudi irin abubuwan da akwai a malam dr abubakar birnin kudu yana da silsila na tarihin masu inkarin sunna silsilar ta kai wajen kusan ɗari da wani abu ko ku saurari maganganun da ya yi kuma haka haka professor sani umar rijiyar lemo ya yi bayani mai tsawo a kan waɗanda suke kawo irin wayannan shubuhat ɗin wanda asali na jahamiya ne waɗanda suka fara inkarin sifofin allah da amfani da hankalinsu domin rusa alkur'ani da sunna to su ne ake ɗauko gurɓataccen ra'ayinsu ake nema a kawo a matsayin wani sabon ilimi don a sanya ma mutane shakka a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba ka gani irin wannan rauni wanda yake na ɗan adam yana zuwa sun yi mu'amala da shi a yanda yake kuma malaman hadisi gwada malamansu suke yi akwai kirsar Ahmad ibn Hanbal da yahya ibn ma'in da abbas ibn abdul azim Al'ambari suka je wajen babban malamin nan malamin su ne kuma malamin su imam al-bukhari babba ne shi yasa duk bukhari yayin da za ga yaro ya to hadisi sulati za a ga yawanci ta hanyar sa ne abu nu'aym al-fadl ibn Dukai da suka je wajensa sai yahya ibn ma'in yace ni ku zan jaraba shi in gani yana nan kyam a haddasa ko ku girma ya sa ya so rikicewa sai ahmad ibn hanbal yake kada ka jaraba shi mutumin yana nan salihi ne sai ce wallahi sai na jaraba shi suka je suka same shi ya fito ya zauna a kan dakali ahmad ya zauna a gefen dama yahya ibn ma'in ya zauna a gefen hagu abbas ibn abdul azim da yake shine dan karamin sa yana kafa yana kasa sai yahya ibn ma'in sai ya bude sa ya karanta masa hadisai guda goma daga hadisansa ya sanya sai ya faɗi na goma sha ɗaya ba ba sai ce soke shi ba hadisi na bane ya sake karanta masa goma ya kawo na 22 sai ce soke shi ba hadisi na bane ya kara karanta masa 30 ya kawo ƙari na 33 ya ce soke shi ba hadisi na bane sai ya gane cewa jaraba shi yake yi sai sa hannunsa akan cinyar Ahmad ibn Hanbal ya ce wannan tsantsaninsa ba zai sa shi haka ba ya kalli Abbas ibn Abdul ya ce wannan kuwa dan karami ne ba zai samu karfin halin da zai yi haka ba Ya ce ba wanda zai yi wannan sai kai sai ya dauki ya shure shi ya fado daga kan dakalin sai ya tattara takaddunsa yana cewa wallahi wannan harbin da kai mun ya fi mun tafiyar da nayi don na san cewa har yanzu kai kana nan kyam to haka suke yi fa wanda yake amintacce sun san wani lokaci zai zo wanda zai jirkice idan ya rikice ta yiwu ya ruwaito hadisi saboda an amince masa wanda ba a san shi ba tunda amintacce ne sai a karɓe shi a bisa kuskure alhali kuma kuskure ya yi saboda ita ɓoyayyar illa a riwayar hadisi ba a samunta sai a riwayar amintattun mutane amma wanda yake dama can mai rauni ne ai ba a yi illarsa a bayyana take amma wanda yake an san amintacce ne an san hadisansa amintattu ne to shi ne ake samo illa a riwayarsa kuskure ya shiga ta inda ba a tsammani ɗaya daga cikin hanyoyin kuskuren shine wannan wa man nu'ammihu nuna kisu nuna kisu fil hal to kaga wannan fa'ida ce da ya kamata mu kiyaye mu santa saboda waɗanda duk za a ga sun zo suna suka kan ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba idan ba su kawo muku abinda aka aka idan ba su je sun karanci ilimin ba to ka ku ɗauki maganar su sawa'un sun yi da sunan usulul fiqh ko da sunan ko da sunan wato hujja ta hankali ko ma da wani suna ne in ba da tafarkin ilimin hadisi ba kar ku karɓi maganarsu ilimin hadisi ba wanda aka yi masa hidima a tarihin musulunci irin ilimin hadisi shi aka fara rubutawa aka fara killace shi a library ɗin musulunci babu littattafan da suke da yawa irin littattafan ilimin hadisi saboda haka ba ana gaya muku wannan ba ne don ku karɓa wato ku ce mun ji mun karɓa kawai ba tare da sanin dalili ba amma in kuna so ku san dalilin ku je ku karanci wannan ilimi kamar yadda waɗannan turawa waɗanda suka je suka karanta wannan ilimi suka yaye kansu daga sharrin kakannin kakanninsu da suka yi na yaƙi da sunna ya tabbata kan cewar sun gano kuskurensu har suka zamanto yanzu muna da makaranta ta hadisi a turai da amerika wadda take akan tafarkin karɓar yadda da hadisi da yadda da tsarin yadda malaman hadisi suke suke inganta hadisai suke suka a kansu to in har kana so wani kaji yana wannan maganar idan bai kawo maka daga abinda malaman hadisi suka tsara ba zai je ya kawo maka waɗansu abubuwa ne waɗansu maganganu waɗanda suke ba na malaman hadisi din ba to karka ɗauki maganarsa ka ce masa ya je ya nemi ilimin hadisi ya karanta to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma'allamnahu shi'ra wa ma bazila ba mu koyar da shi shi'ir ba waƙa wa ma Bazila lahu kuma ba bata cancanta gare shi ba wato bata kyautatu bata dace da shi ba in huwa illa zikrun wa mubin abinda zo da shi ba komai ba ne. face ambato tunatarwa wa'azi da kuma qur'ani wanda yake bayyananne wanda ijazinsa a bayyane yake wannan aya ta zo ne domin raddi ga ɗaya daga cikin abubuwan da kafirai suke faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na raddin abin da ya zo da shi don suna danganta shi zuwa ga mawaki cewa sha'ir bal qalu abghatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal haka suka rinka suke cewa am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun haka suke ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa sha'ir a'a mawaki ne to menene ɗabi'ar waka wadda har Allah ya kore ta daga cewa alkur'ani ba shi bane na farko dai yana da muhimmanci a kore cewa alkur'ani waka ne saboda kar a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi alkur'ani gwanintar shi waka gwanintar larabawa ne larabawa abinda suke alfahari da shi shine kai wato zalakar harshen da iya magana wanda take fitowa a cikin shi'ir a cikin waka idan suka taru a lokacin a lokacin kwanakin mina da ake yi kwanakin mina da ake kwanaki uku din nan a lokacin nan ake baje kolin waka kamar yadda mutanen greek suke da wasan olympic bi shekara wasan olympic wanda ake kunna wannan wutar ta gumakansu ake yawo da ita wannan taron da ake na olympic to hakanan larabawa su ma duk lokacin aikin hajji kwanakin mina suke taron wato baje koli da gasa a ga wanda ya fi wani iya waka a lokacin nan za ka ga mutum ya zo ya rera baiti dubu na waka amma a lokacin nan daga zarar ya faɗa an haddace ta haka Allah ya yi larabawa to za a iya cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da balarabe ne fasihi ne Baƙuraishe ne kuma an ba shi jawami'ul kalim matattarar zance inda shi ma ya iya waka to sai a ce ai alkur'ani yinsa ne rubutunsa ne shi ya rubuta to sai Allah ya kore cewar alkur'ani ba waka ba Allah bai koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ba kuma bai cancanci yayi waka ba abu na biyu abin da yasa aka kore sifar waka ga alkur'ani saboda al'adar mawaki khayal imagination ya kawo wani abu wanda yake ba na hakika ba ba na gaskiya ba kamar yadda wani yake cewa asir kafa halman man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru ya ku wato a ya ku taron tsadar gamba tsuntsu ne wanda yake mai saurin tsiya kamar beni akwai wanda zai bani aran fuka-fikinsa domin na tashi da fuka-fiki na tafiya zuwa ga wajen masoyiyata yanzu a zai iya yiwuwa kai matsuntsu magana kuma tsuntsaye in ma sun yadda sun baka fuka-fiki fuka-fikin tsadar gamba kamar beni ina za ka sa shi a jikinka ko ka tattara fuka-fikansu ka sa a jikinka yaushe za ka iya tashi Ta wannan ba hayal ba ne kawai ba imagination ba ne daɗin magana daɗin zance daɗin zance ne ko kuma ka ji an ce fa'in na ka shamsun wal muluku kawakibu idza idza tala'at lam yubdi minhunna kawkabu kai wata ne sauran sarakuna ku duk taurari ne ka gani dan kawai ya faɗa ne dan ya dan ya ya ziga wanda yake magana ba dan hakika ba al'adar mawaki kenan ko yanzu ma muna gani tauran giwa goron giwa wane ne da faɗa ɗabi'ar waƙa kenan to waɗannan kuma su ne su ne makaryata hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli a atim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shuarau yattabi'uhum al-ghawun alam tara Annahun fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗan abinda ba sa aikatawa dabi'ar su kenan to shi ko alƙur'ani gaskiya yazo ya faɗa. wani lokaci mawaki zai saboda zaɓar kalma sai ya faɗa abin da yake ba haƙiƙa ba ƙarya ne amma kawai ana ƙyale shi an san ya faɗa ne kawai don ya don zalaƙar harshe don ya nuna daɗin magana ba wai don haƙiƙa haka yake ba to shi fa alƙur'ani gaskiya ne wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana saboda san rai ba zai magana don ya ziga ka ba ba zai magana don ya ziga ba ko kakaci ya yi gaskiya yake faɗa ka duba matan nan da ta zo ta ce a ta tambayi annab sallallahu alaihi wasallam za ta shiga aljanna ita ai babu tsohuwa a aljanna ta koma hankalinta a tashe sai ya kira ta ya ce ba wai ana nufin tsofaffi ba za su shiga aljanna ba amma duk wanda yake tsoho za a mayar da shi sifar yaro a haka zai shiga aljanna amma kaga sai da hankalin kaga kakaci yayi mata amma ya faɗi ƙarya ba faɗi ƙarya ba ba zai faɗi ƙarya ba sabanin mawaki mawaki shi zai faɗi kowace ƙarya in ta dace da manufarsa in ta dace da sarransa to saboda haka sai Allah ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ba Allah bai koya masa waka ba shi yasa idan ya tashi magana ma in ya tashi kawo waka kamar yadda aka ruwaito sai kaga ya kar ya kasara baitin ya kassara baitin kamar yadda a wajen a baitin tarafa kafar shaibu wal islamu lilmar inahiya kafar shaibu kafar bil islami wa shaibi nahiya haka ya faɗa sai abubakar ya ce masa kafar shaibu wal islamu lilmar inahiya haka yake ya rasulallah shi da ya tashi sai ya kawo baitin a kassare haka nan na tsarfa da yake cewa wa ta'tika bil bil akhbari malam lam tuzawidi wa ta'tika ma lam tuzawidi bil ma lam tuzawidi bil akhbar ya kassara baiti har aka duk da yake hadisin dai da'if ne har yake sayyidina Abubakar yake cewa na shaida cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baka iya baka san ka kawo waka yadda take ba wannan ba wai yana nufin cewar Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai magana wadda za ta zamanto za a iya sanya ta kamar a wazanin waka ba wannan wazani ba shi ne waka ba wazani ɗaya daga cikin jin sifofin waka ne amma za a iya yin magana da wazani amma ba waka ba ce haka take zuwa afwan kamar yadda ya faɗa ranar yakin hunain anan nabiyu la anabnu ana abdul muttalib kaga wazani ne za a ji kamar waka ce amma bai faɗe shi da sigar waka ba kuma a cikin alkur'ani akwai irin wannan amma ba waka ba ne domin kawo magana a cikin wazani bai mayar da ita waka ba sai idan tukuna mai yin maganar ya nufi kan cewa wannan waka yake yi kuma ya bi tsarin bahari wanda ya zaɓa ya ce shi ne wanda zai yi shi na waka amma akwai wurare a cikin alkur'ani wanda suke haka ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك kaga za a ga kamar wazani ne amma ba waka bane duk wanda yace wannan waka ne ya kafirta domin alkur'ani ba waka bane amma kalam wanda yake mawzun zai iya zuwa a cikin alkur'ani akwai kuma ayoyi waɗanda suke da irin wannan masu tafsiri sun kawo su amma sun kore cewa wannan ba waka bane dan ba a kawo shi da nufin kan cewa waka bane to hikimar koraye danganta waka ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kuma ba ta cancance shi ba saboda maksudin waka shine abin da aka faɗa na shu'ara wanda Allah madaukakin sarki ya zarge su kuma wannan wannan ba wai yana nuna ana zargin waka ba tunda waka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa Hassan ibn Thabit da ya ce hajihim wa ruhul kudusi ma'a kai musu zambo wato ka kai musu farmaki da harshenka kuma mala'ika jibril yana tare da kai kun san irin waƙoƙin Hassan ibn sabit a ibn haila na hailana illam rauha tufirun tufiru naqu al-kada'u wanda ya faɗi lokacin shiga Makka fatahu Makka yace wallahi ka gaya musu wannan tafi zafi a gare su bisa sarar takobi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ka'ab ibn Zuhair ya rera masa waƙar sa shine yayi masa waƙar banar su'ad har ya bashi burda din sa domin akwai hikima kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ash-shi'ri la hikma wa inna min al-bayani la sihra a cikin waƙa akwai hikima a cikin bayani kuma akwai sihiri saboda haka wato abinda wannan ayar take nunawa danganta waka da alqur'ani shine babu wannan babu wani abu na waka da za a sifanta alkur'ani da shi ba za a sifanta alkur'ani da waka ba kuma waka ba ta isa ta kawo alkur'ani ba shi yasa ai kaga akwai mawakan amma sun kasa kawo tamkar alkur'ani kuma in ka duba yanda zuban alkur'ani yake shi qur'ani ba za ka ce lecture bane shi qur'ani ba za ka ce irin maganganun hikimar masu hikima bane wanda ake faɗa kamar ai an san irin maganganun hikimomi wanda ake yi kamar akwai akwai hikamul ata'iyya duk da yake daga baya ne hikam na ibnu ata'illah ko karin magana ko amsal ko buga misali ko waka ko kuma zube irin rubuta risala duk ba haka bane uslubi ne wani abu daban kamar yanda zamu zo surar da za ta zo dinnan za ta zo mana nan baya wasafati safa ka ji daɗi daɗi na yanda ake zuban magana ba daɗin waka ba wani daɗin waka wani abu ne wanda yake daban kamar yadda alwalid ibn al-mugira kafiri ne yace inna lahu la halawa zaki gare shi wa inna alaihi la talawa sama can yake da ba za a iya kai masa ba wani abu ne daban to shine abinda alqur'ani yazo ya tabbatar shi yasa yace in huwa illa dhikrun shi alqur'ani bai zamanto ba face wa'azi wa qur'anun mubin da kuma alqur'ani mabayyani ko kuma in huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi ba komai ba ne face wa'azi da alqur'ani mabayyani wa'azi ne saboda haka gaskiya ce tsagwaranta da za a gaya masa ita amma kuma yazo a sifar alqur'ani abin karantawa a bayyane wanda za a karanta shi a samu wato ilimi na karatu kamar yadda fiye da yadda ahalul kitabi suka samu liyundira man kana hayyan domin ya gargadi ga wanda yake rayayye wa ya hiqqal qawlu ala kafirin kuma kalmar azabar Allah ta tabbata akan kafirai wato Alkur'ani ya zo ne domin yayi gargadi ga waɗanda suke rayayyu su ne mu'minai aw man kana maitan fa ahyaynahu duk mu'mini rayayye ne kafiri ko matacce ne Allah yake yanzu wanda yake matacce sai muka rayar da shi muka sanya masa haske da yake tafiya da shi a cikin mutane wato zai zama to kamar wanda ba shi ba to alqur'ani yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa liyunzira ya domin yayi gargadi ga wanda yake rayayye sune wato masu hankali a masu kokari wajen sanin al'amarin lahira ba ga falalle ba mai bujirewa wanda shi tamkar matacce ne ko kuma wato Allah wato domin ka yi wa yayi gargadi ga wanda yake dama mumini ne Allah ya san cewa mumini ne to sai gargadi ya amfane shi to shine wanda alkur'ani yake amfana amma kuma tare da haka kuma hujja take tabbata akan wanda azabar Allah akan wanda yake kafiri shine kalmar azama ta tabbata a kansa bi ma'ana hukuncin Allah ya hau kansa cewa ya ji alkur'ani ya bijir saboda haka ya halaka to sannan Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون الله يتي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا شن بس جني بني شوى من هلتا أجر من هلتا أجريسو دقا أبندا هنوا مسوك أيكتا أنعاما دبوا بالنئمة سوني راقما دشانو da awaki da tumaki fahum laha malikun sai ga su suna mallakarsu suna masu mallaka a gare su wa zallallaha lahum muka hore su gare su fa minha rakubuhum abun hawan su wato daga gare su ne wa minha ya'kulun kuma daga gare su suke cin abinci walahum fiha manafi suna da abubuwan amfani a cikin waɗannan dabbobi wa masharib da kuma abun da kuma abun da za su sha shine daga madararsu afala yashkurun to dan me ba za su gode ma Allah ba to wannan karshen surar ta zo da janyo hankali akan wata ayoyi na Allah da suka kunshi girman kudura Allah da kuma rahamar Allah al'azizun rahim ga buwaya ga kuma rahama buwaya cewa ya yi abin da yake ba wanda zai iya yi Allah ya ce ya halicci dabbobin ni'ima ɗinnan daga abinda da hannuwansa suka aikata a cikin nan akwai tabbatar da sifar hannu ga Allah wadda sifa ce kamar yadda Allah ya sifanta kansa da ilimi da kudura haka Allah ya sifanta kansa da hannu kuma hannu ba wai irin hannun mutane ba kamar yadda Allah yake da zafi ba kamar zafin mutane ba yake da ilimi ba irin ilimin halitta ba yake da kudura ba kudura halitta ba yake da ji ba ji irin na halitta ba yake da gani ba gani irin na halitta ba haka yi nan yake da hannu wanda yake ba irin na halitta ba ba hannu ne wanda za a ce gaba ba duk wanda ya haka ya yi tashbihi ga Allah saboda haka waɗanda suke kora wannan sifa ainihin tashbihi suke yi amma magabata ahlus sunna malaman hadisi da sauran a'immatu al'a'immatu fuqaha'ul amsar irin su Malik da Ash-Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya da Sufyan al-Thawri da Al-Auza'i da Ibn Uyayna da sauransu suna tabbatar da su a bisa muradin Allah jalla wa ala a bisa yadda ta dace da jalalar Allah da kamalar Allah da jamalin Allah ba tare da wofantar da sifar ba da inkarinta ba tare da kuma kamanta wani Allah da ita ba nan kun ga nan yake aidina amma can Allah ta'ala yace a a a yace lima khalaqtu bi yadayya lima khalaqtu bi yadayya yace ma bani adam yace ma iblis da yasa da yi sujada ba yace lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim hmm. ya ce me yasa baka sujada ga abin da na halitta da hannayena guda biyu ba to can ya danganta halittar ne ya zuwa ga hannayen amma nan kuma ya danganta abu ya danganta wato ya danganta halittar ga kansa shine ya halittar da hannayen amma nan ya danganta aikin da hannuwansa ai kamar yanda Allah ta'ala yakan ce ne bima kasabat aidikum da abin da hannuwanku suka aikata ko ba da hannun naka kai ba duk wani aiki da za a danganta ya zuwa gare ka saboda haka wannan bambancin aidina da yadayya kenan wannan babu lokaci ballantana a dogon jawabi a kai amma waɗanda suke son ƙarin bayani akan wannan shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa ya kawo bambanci tsakanin lima khalaqtu bi yadayya da kuma mimma amilat aidina wannan aikin ne Allah maɗaukakin sarki ya yi saboda haka bai samu hususiyar halittar annabi adam ba halittar annabi adam shine Allah ya halicce shi da hannayensa saɓanin dukkan sauran halitta da ya halicce su da kumfa ya ku to Allah maɗaukakin sarki a cikin halittarsa ga dabbobin ni'ima akwai nuna ƙudurarsa da kuma rahamarsa rahama shine ya yi mana abin da muke bukata yau idan da a ce ɗan adam yana da hanya yana da hanya da zai mayar da yin nama da kuma madara a ce a yi factory na nama da na madara ba za a ci naman saniya da da da da da da raƙuma da awaki da tumaki da raguna ba hmm? da za ka ga inda ɗan adam zai sha wahala in jari hujja za su sha jinin mutane amma sai Allah ya bar shi a hannun bayan Allah ya halicci halitta ne ya halitta ya hore mana kuma kowa yana bukata duk industries da kake da su idan dai ba za ka samu ka samu shanu ka yanka ba ka ci nama ka samu raguna da tumakai da awaki da raƙuma ka yanka ka ci nama kuma ka sha nonansu ba duk na madarar da ake sarrafawa ta gari da yogurt da wane ne duk dai daga nonansu ne synthetic wanda za a je a yi ta kowa gudunta yake to ka gani abinda Allah yake ya san muna bukata shi ya samun mana ba sai mun je wata ba sai mun je mun kafa wani babban factory mun yi su ba ko kuma mun je wata duniyar mun dauko to wannan ni'imar Allah ce shi yasa Allah sai yake dan me ba za su gode ma ni'imar Allah ba afala yashkurun na'am lokaci ya kun na'am ci gaba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون to da Allah madaukakin sarki yace ba za su duba ba wannan ni'ima da Allah ya mutu? sai ya juyo kuma suka riki wato ababen bauta min lahi ba Allah ba la'allahum yunsarun domin wai su samu nasara don su ba su taimako la yastati'una nasrahum waɗannan gumaka ba za su samu ikon taimaka musu ba wahum lahum jundun muhdarun alhali kuma su wato kafiran wato rundunoni ne ababen halartowa da gumakan za su tattaro su ce mu ne za mu ba da taimako kamar yadda wannan annabi ibrahim suka ce qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki gumakanku in ku in kuma to suna neman taimako amma kuma sun zo sun ce suna za su taimaka ma gumakan ko kuma wannan ranar lahira wannan kace ce wahum lahum jundun muhdarun wahum ay al mushrikun lahum ay lil ahliha jundun muhdarun anan duniya kenan su mushrikan wato rundunoni ne ababen halartowa lahum ay li ajalil aliha domin gumakan ko kuma ka ɗauka wani ya daga cikin balagar alkur'ani wahum su kan lahum ga mushirkan jundun muhbarun rundunoni ne da ake halartowa ranar alkiyama a ce ga sunan su taimake ku a halarto gumakan a nuna su gare su a ce to ga sunan su taimaka muku ko ba za su iya taimaka musu ba wannan ya fi komai bakin ciki to sannan Allah ta'ala ya ce ya إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله يكي فلا يحزنك قولهم دان هكا kada zancensu ya bata maka rai kada zancensu ya saka bakin ciki inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulinun mu muna sanin abin da suke asirtawa da abin da suke bayyanawa wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna me yasa kada ake ce masa kada ya bakin ciki saboda Allah ya nufi mun san abin da suke faɗa mun san abin da suke bai mun san abin da suke boyewa mun san abin da suke bayyanawa wato kada ka damu da su Allah ya isar mata wannan shine ainihin wato sifar bauta kai bawa ne kai abin da yake naka ka kyala Allah ya naka in ka tsaya akan bautar Allah Allah sai ya isar maka duk wanda yake tsayawa a tsakaninka da kira da kake zuwa ga Allah domin Allah ya san duk kai baka san abin da suka suke boyewa ba baka san ma wani abin da take bayyanawa ba amma duk Allah ya sani to kuma in ya sani ya nuna kan cewa zai isar maka su kenan to sannan awalan yawal insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رهيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ina za ka samu waka kamar wani abinda aka karanta haka wane waka ka gani ba zubin waka ba amma ka ji tasirinka a zuciya to can Allah ke Allah ya ce awalam yara insanu shin mutum bai gani ba ne an na kalafanahu min nukufa cewa mun halitte shi daga ɗugo shine ɗugon mani ba rayayye ba baya motsi baya komai amma aka fitar da mutum mai rai fa idza huwa hasimun mubin sai gashi ya zamanto mai rigima mabayyani a cikin rigimar tasa shine fa asalin sa fa daga digon maniyi yake ba daga zinare aka yi shi ba ba daga wani abu wanda yake babba aka yi shi ba daga wulakantacce wanda ba wanda zai ado da ba akwai wanda zai ado da digon maniyi idan in ya taba a rigarsa in ba a gani ba sai ka ramaka Allah da ala dan duba fa saboda ana ganin kan cewa malam abun kunya ne ya shigo cikin jama'a da wannan abu shi yasa Allah ya kira shi ma'in mahin ruwa wanda yake wulakantacce to mutum bai gani bane amma kuma yake rigima da sha'anin Allah ga rigimar tasa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa yake buga mana misali ya manta da halittarsa me misalin da yake buga ma Allah qala man yuhyil al-idama wa hiya ramim yake cewa waye zai rayar da kasusuwa alhali suna rududdugagu wannan ishara ne ga ubayi ibn khalaf wanda ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kashi yana mutsuka shi yana cewa yanzu wato kai Muhammad kana cewa wannan Allah zai rayar da shi ko zai rayar da shi a lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am Allah zai rayar da shi kuma zai kashe ta sannan ya rayar da kai sannan ya tattara ka zuwa jahannam shi ubay ibn khalaf din shine yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tanadi wani doki ina ciyar da shi ina ciyar da shi zan kashe ka akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal ni zan kashe ka insha Allah lokacin yakin Uhud bayan an jima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo an ja shi cikin wannan kwarin na sha'ib ya jingina a jikin sha'ib. sai ga ubai ibn khalaf ya zo a wannan dokin nata ya zo yana kurari sai sahabbai suka ce ya rasulullah mu isar maka shi sai ce a ku kyale shi ku kyale shi ni yake so sai ya karbi mashi irin karamin nan ausigir ya jinjiga shi da ya jinjiga shi sahabbai yace sai suka ce sai suka tarwatsi kamar yadda idan wato rago ya yi girgiza yadda za ka ga gashi ya fita daga cikinsa sai suka dare saboda ƙarfin jijjigar da ya yi sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya jace shi da shi ya same shi a gefen wuyansa daga nan kan dokin ya faɗo ya rinka birgima ya rinka birgima ya rinka birgima aka ɗauke shi aka ɗauke shi rigi-rigi aka tafi da shi aka zo sarifa ya mutu tun a hanya yake raki yake cewa ai muhammadu ya ce sai ya kashe ni wallahi ko ya sai ya kashe ni wai ko ya tofa masa sai ya mutu kuma haka din ya kashe shi wannan shine ashqal haqal mafi mafi iyacewar mutane wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe shi ubay ibn khalf dan uwan umayyah bin khalf shine yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wannan to shine Allah ya masa raddi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra kace wanda ya fari halittar kasusuwan a marra farko shine zai rayar da su wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne da dukkan halitta kowane halitta Allah ya san shi kamar yadda yazo a hadisin nan na Hudhaifa a cikin sahihain wanda mutuwa ta zo masa ya ji tsoron haduwarsa da Allah ya ce ma mutanen sai musu wasiya in na mutu ya ce su ƙona shi sannan su sami rana sannan su sami rana wadda ake yin iska sannan su je bakin teku su je su watsa tokar ƙasusuwan masu dandaka su dandaka su haɗa su zamanto ƙura sannan sai a watsa ya zamanto iska ta ɗebi ƙasusuwan da tokar tasa ta jefa ko ina ya san in Allah ya sami iko a kansa Allah zai wato Allah zai masa azaba ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce ma teku ta fitar da abin da ya shiga cikin ya ce ma ban kasa ya kawo abin da yake cikin sa ya hada shi sannan ya ce zama wani sai ya zama sannan Allah ya tambaye shi me yasa kai abin da kai yace Allah tsoro tsoron haduwa da kai sai Allah ya gafarta masa to wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ya san masani ne dukan halitta allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara shine wanda ya sanya muku wuta daga bishiya koriya ɗanyar bishiya amma za ka ga ta zamanto daga nan ake samun wuta ko ba haka ba duk fetur da ake samu da kol da ake samu daga bishiyoyi ne in suka koma suka nutse a ƙasa su zagonye da yadda Allah ya yi sai ka ga sun fito a bayan ƙasa a matsayin energy wuta ta fito daga wannan abin da yake kore shar to wanda ya irin wannan transformation ya yi wannan halitta wato abin mamaki ne a ce don wani abu ya to kashi ya mutsike ya zamanto ƙasa Allah ba zai iya dawo da shi ba fa an antum min hujuqidun sai gashi kuna kunna wannan wutar daga abin da yake asalinsa koren itace ne sannan yace aw laysa alladhi khalaqa samawa, samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum shin wanda ya halicci sammai da ƙasa ba ne iko bane akan ya halicci kutankucin shi su mutane idan Allah ya halicci sama da ƙasa kuna ganin galaxy kuna ganin taurari da abubuwan da Allah ya halitta kuna ganin ƙasa da abin da ke cikinta da duwatsu da raƙuma da abubuwan ban mamaki yanzu wanda ya wannan wato ba mai iko ba ne yanzu ba shi da iko ya halicci kwatankwacinsu bala a'a mai iko ne wahuwa kulli khalqin alim wa huwa al shine mai yawan halitta masani kullun a cikin halitta yake kullun Allah a cikin halitta yake kan tambayi astronomers za su gaya maka sai ka ji sun ce yau sun gano wata irin sa mai ɗabi'a kaza mai ɗabi'a kaza wanda da ba su santa ba kullum Allah a cikin halitta yake inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun umarninsa wato sha'anin Allah idan ya nufi abu amr anan bi ma'ana sha'an sha'anin Allah idan ya nufi abu an yaqula lahu kun sai ya ce masa kasance fayakun sai ya kasance kamar yadda Allah ya ce inna matala isa inda Allah ka matali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin isa a wajen Allah kamar adam ne Allah ya halice shi daga turbaya sannan ya ce masa kasance adam sai kawai ya kasance to al'amarin Allah da umarni ne in Allah ya ce kasance in Allah ya umarni da magana shikenan wannan abu maganar sa kun sai ya kasance fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli to bisa wannan Allah ya makansa kirari yake dan haka sarki ya tabbata ga wanda cikakken mulkin dukkan komai yake hannunsa wa ilaihi turja'un kuma gare shi shi kadai za a mayar da su al malakut shine mulki wanda yake aka karfafa ma'anarsa waɗansu sun ce al mulk shine mulki na zahiri al malakut kuma shine mulki na arwa duniyar ruhi wanda ya haɗu da mala'iku da aljanu wanda ba ma ganin su amma halitta ne da ruwa wanda Allah ne kaɗai ya san hakikaninsa amma kamar yadda ibnu kathir ya ce abinda ake nufi shine dai mulkin dukkan mulkin komai yana hannun Allah yana ɗaya daga cikin sigogin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na ruku'u na addu'o'in ruku'u da sujada kamar yadda ya zo a hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i a cikin sunan Abi Dawud a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar dare da yayi yana in yi ruku'u sai rinka cewa subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sarki ya tabbata ga ma'abucin karfi da kuma mulki da kuma girma da kuma daukaka to wannan kirari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga abin da ya dauko daga abin da alqur'ani ya zo da shi da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya gama wannan sura ya khatama wannan sura mai girma surat yasin Allah ya ba mu albarkacinta Allah ya haskaka ta mu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai yan uwa akwai wani yan uwa da mahaifiyarsa take cikin tsananin matsananciyar rashin lafiya muna roƙon Allah ya ba lafiya akwai waɗansu yan uwa da suka zo masu neman aure mata sun ɗauki shekaru masu yawa ba su aure ba muna roƙon Allah ya yassare musu samun mazaje na kirki Allah ya azauta su da mazaje salihai na kirki masu tausayi Allah muna roƙon kakawo mana sauki a cikin halin da muke ciki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين